This is the voice of America. The following program is in Hausa. Madalla sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma za a iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kone lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na lasariya. Da farko ku sha kanun labaran. yau juma'a ake sa ran shugaban amurka barack obama zai yi balaguro zuwa birnin las vegas domin ya halarci wani gangamin neman goyon bayan jama'a kan shirin garan bawul ga shirin shige da fice na amurka da ya gabatar jiya alhamis shi kuma sakataren harkokin wajen na amurka john kerry yana ci gaba da gudanar da jerin shawarwari babu kakkautawa da nufin cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran gabanin cikar wa'adi a najeriya kuma akwai rahotanni wai majalisar wakilan kasar ta yi watsi da bukatar da shugaba goodluck jonathan ya gabatar na neman a sabunta doka kan ta ɓaci. To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kotun koli Abuja yanzu haka ta mayar da tubabben mataimakin gwamnan jihar Taraba Alhaji Sani Ɗanladi. Dole ka san wannan kotun kotun Allah ya sani. Kuma kotun da ba wani a gabanta kuma ba inda kuma ta yi gyaran wannan abu. Ha, kuma za ku cewa mutane na ta faɗa albarkacin bakinsu game da abin da ya faru a majalisar wakilan najeriya abin da 'yan sanda suka yi ba daidai ba ne ba shi da doka ba amma kuma ya yi haka da aka yi musu dun saboda mi saboda su 'yan majalisa da kansu akwai masana gare su to kuma da yake juma'a ne za ku yi shirinmu na musulunci tushen rayuwa amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yau Juma'a ne shugaban Amurka Barack Obama zai yi balaguro zuwa birnin Las Vegas a jihar Nevada domin ya halarci gangamin neman goyon bayan jama'a kan shirin garan bawul ga eh, shirin shige da fice na Amurka. Mr. Obama zai gudanar da gangamin shigen na yakin neman zaɓe da nufin shawo kan Amurkawa kan shirin nasa wadda ya ɗauke barazanar ta sakayar baƙin haure zuwa ƙasashen da suka fito. jiya alhamis ne shugaban na amurka ya bayyana shirin nasa a wani jawabi da ya gabatar a fadar white house mataki da ya kauce bin ta hannun majalisun dokoki al'amarin da ya fusatar da jam'iyyar waɗanda suka ce za su taka shirin birki if you've been in america for more than five years if you have children who are american citizens or legal residents if you register Shugaba Obama yake cewa idan kana cikin ƙasar nan fiye da shekaru biyar, idan kana da ‘ya'ya waɗanda suke Amurkawa ne ko kuma waɗanda suke da izinin zama a Amurka, idan baka taɓa aikata wani babban laifi ba kuma a shirye kake ka biya harajin da ake binka, za ka iya neman izinin zama a Amurka na wucin gadi ba tare da fargabar za a ta sakayarka ba. Kana iya fitowa daga inda ka laɓe ka mutunta dokoki. dokar ta shugaban ƙasa wacce ta za ta fara aiki daga yanzu zuwa watanni shida za ta bai wa baƙin haure su kusan miliyan hudu da dubu ɗari bakwai takardun izinin aiki yan republican sun yi tir da shugaban ƙasa obama cewa shirin da ya gabatar afuwa ne da zai zafafa kwararar baƙin haure wakilai masu yawa sun yi alwashin za su dukkan abin da za su yi wajen ganin sun rusa wannan doka. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ci gaba da gudanar da jerin shawarwari babu kakkautawa da nufin cimma yarjejeniya akan shirin nukiliyan iran gabanin cikar wa'adi da ƙasa da ƙasa ta gindaya sai dai kakakin harkokin wajen jin saki ya ce abin da ba a sani ba shine ko sakatare kere zai sake komawa Viana inda tun farko yau juma'a ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran wato mohammed jazaf zarif kamfanin dillancin labarai na kasan ta iran ya ruwaito cewa shi zarif zai koma tehran domin tattaunawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta iran sai dai kuma wasu bayanai marasa tushe sun ce an dakatar da wannan tsarin sai dai ana bayyana shakkun cewa zai yi wahala a iya cimma matsaya kan kan wannan batu domin ko lokaci na kurewa To a Najeriya kuma wai wai majalisar wakilan ƙasar ta yi watsi da bukatar da shugaba gullak jonathan ya gabatar na neman a sabunta dokar ta ɓaci da aka ba jihohi uku da suke arewa maso gabashin ƙasar, inda sojoji suke fafatawa da mayakan sa kai masu igirarin islama da aka fi sani da boko haram babbar jam'iyyar hamayya a kasar jiya alhamis ta ce iko na musamman ɗin da aka baiwa shugaban ƙasa bai tabuka komai ba wajen shawo kan tashe-tashen hankula da mayakan sa kan suke haddasawa a yankin kuma yanzu wa'adin dokar ya kare duk da haka majalisar ta ce shugaban yana da ikon ya tura sojoji a duk wani yanki na kasar inda ake fuskantar tashin hankali jaman tsaro sun harba barkonon tsohuwa cikin majalisar jiya alhamis lokacin da wata arangama ta barke tsakanin jaman tsaro da magoya bayan kakakin majalisar aminu tambuwar su kamar metan wadda 'yan sandan suke kokarin hana shi shiga majalisar domin kada kuri'a kan wannan batu wani da yake cikin majalisar ya ce zauren majalisar ya cika da burkonun tsohuwa mutane suna ta tari wasu suna neman hanyar fita daga bisani a wani zaman sirri da wasu wakilan suka gudanar ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisa tambuwal sun yanke shawarar ba za su sabunta dokar ba kamar yadda shugaban ƙasa ya bukata amma ba su kada ƙuri'a kan haka ba kana shagala ana tare da sashen hausa na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington dc mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden yana ganawa da shugabannin ukraine a kokarin da hukumomi a washington suke yi na kara jaddada goyon bayan amurka ga gwamnatin ƙasar a ci gaba da fafatawa take yi da 'yan tawayen ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan rasha gabanin fara shawarwari a birnin kiev wani babban jami'i a fadar white house ya ce mr biden zai amfani da ganawar ta yau ya gana wa shugaba petro feshenko da prime minister asri yasenko cewa amurka tana ba su cikakken goyon baya ziyarar da mr biden yake kasar ta zo ne daidai da lokacin da washington take fuskantar rarrabuwan kauna ko amurka ta baiwa sojojin ukraine gudunmuwar kayan yaƙi waɗanda a wasu lokuta akwai alamun cewa 'yan tawaye sun fi su kayan yaƙi wakilin muryar amurka marisolava gonzalele wacce take cikin ayarin waɗanda take tafiya da mataimakin shugaban na amurka ta ce hukumomi a kiev suna fatar shawo kan fadar white house ta janye ɗari-ɗarin da take yi na baiwa ƙasar tallafi da suka haɗa da makaman yaƙi daga ƙarshe tsohon shugaban burkina faso blaise compaore ya tafi ƙasar morocco daga ivory coast ƙasar da ya je tun farko domin neman mafaka bayan da aka hanɓare gwamnatinsa makonni uku da suka wuce kamfanin dillancin labaran kasar morocco ya faɗa jiya lamis cewa tsohon shugaban kasar burkina faso ya isa kasar tare da wasu mutane biyar kuma zai ci gaba da zama a kasar na wani lokaci da a kayyade mr compore ya juyin mulki ne a burkina faso a 1987 ya ci gaba da mulkin kasar har zuwa watan jiya ya yi murabus da ya fuskanci boren jama'a lokacin da ya kokarin yin kuskurima ga tsarin mulkin kasar saboda ya sake yin takara ranar talata ce ya rantsar da daɗaɗɗen jami'in diplomasiyar kasar michael kafando a matsayin shugaban kasa na na wucin gadi. Toma da labaran duniya kenan kuka saurara. Kotun koli ta Abuja yau ta ba da hukuncin da ya mayar da tubabben mataimakin gwamnan jihar Taraba Alhaji Sani Ɗanladi a mukaminsa kuma yanzu haka jami'an tsaro suna nan suna wato sun ɗauki daga domin gudun tada fitina kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana cikin shirin ko ta kwana don gudun abin da ka iya faruwa a nan jalin gwafa da jihar taraba bayan wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke a yau juma'a inda ma ta buƙaci da hanza ta rantsar da tsohon mataimakin gwamnan jihar alhaji san ladi da a bayan yan majalisa dokokin jihar taraba suka tsige to ko shin maya lauyoyin mataimakin gwamnan suka je barisa solomon dalum na fa cikin lauyoyin da suka tsaya mataimakin gwamnan a wannan shari'an da aka yanke kotun koli na da ke zama abuja ta tabbatar da gaskiyar maganan wanda shi mataimakin gwamna ya kai kotu sama da shekara da ya ke gawa. Ainihin kwayar magana ita ce a bi ka'ida inda tsarin mulki ya shimfida domin a sige shi daga ofishin shi ba. Ita ce abin da muka kalubalance ta tun daga kotun eh, taraba har zuwa kotun koli har inda aka samu yau. Gari ne wannan alhamdulillah domin adalci an yi mishi adalci an yi wa shi mataimakin gwamna adalci domin yanzu an wanke shi daga zarge-zarge da aka yi mishi kaga yanzu matsayin shi na dan siyasa ya dawo fas yana iya yanzu ya buge kirji ya nema komi kuma doka yanzu a bayanai take saboda haka ba wani majalisa nan gaba da za ta ji tafi bayan fage da bar doka da shige gwamna kuma taimakin gwamna. yanzu haka ma dai wannan hukunci ya fara ba kawuna al'ummar jihar Taraba wato tsakanin masu murna da kuma waɗanda ke takaici ko da ke su ma jami'an adawa sun bi sahun masu murna Alhaji Hassan Jika Addo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta APC ya ma bayyana dalilan su na yin wannan murna mu tsakani da Allah mu murna muke yi me yasa kuke murna abin da yasa muke murna wato alƙalai sun nuna gaskiya kan abin da suke yi saboda kowa ya sani an yi zalunci lokacin da hanyoyin da aka bi aka kire sani ba a yi adalci ba To murnan da muke yi shine Allah ya sa duk zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba za a yi adalci irin wannan idan an cire mutum akan zalunci a dawo da shi kamar yadda aka yi din da ne murnan da muke yi. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta ma gargaɗi al'umman jihar ne da su bi doka da oda. ASP Joseph Kwaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar gama abin da yake cewa. Kullum 'yan gari su zama masu bi doka da oda. Akwai 'yan sandanmu ciki da waje suna nan suna sintiri a cikin gari ba a tabbatar cewa ba wani tashi hankali yanzu abin da muke so jama'a su yi shine a rundume zaman lafiya. To wai ko shin maya 'yan majalisar dokin jihar Taraba ne suka ji da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke? Honorable Isha Daniel Gani shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar Taraban wanda tun farko su suka tsige mataimakin gwamnan jihar Taraban. ka wannan kotun kotun Allah ya sani kuma kotun da ba wani a gabanta kuma ba inda kuma ta yi gyaran wannan abu kotun da ka san demokradiya haikili kuma mu lobe ka ne dole mu obeyin abin da kotu ta faɗa a yi. Kotu ta nuna babba mishi adalci ba da aka bige shi tun da ba yadda an ji nashi furucin koya laifuffukan da aka zarge shi da shi na ya aikata ko bai aikata ba sai kwamiti din kawai suka konkuluni. mu kuma majalisa mu muna gani ba mu yi kuskure ba tunda mu yi wannan an yi wannan allegation akan sani an kuma mun sa kwamiti su je su binciki wannan allegation din sun dawo da report sun ce eh ya aikata kaga ba mu da laifi a wannan wuri. Ya zuwa ma dai lokacin hada wannan rahoto ana ma shirye-shiryen rantsar da mataimakin gwamnan da aka komar a matsayin sabon mukaddashin gwamnan jihar Taraban yayin da shi ko tsohon mukaddashin gwamnan jihar da aka tubi a yau Alhaji Garba Umar wanda tuni ma ya bayyana aniyarsa na tsayawa takarar gwamna a zaben shekarar 2015 ke fabarin gidan gwamnati. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya. An gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Biyo bayan abin da ya faru a Majalisar Wakilan Najeriya, 'yan najeriya suna ta bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamari kamar yadda wakilinmu na kudu maso yammacin najeriya hassan umar tambola ya aiko mana A sakamakon hana wa kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Aminu Waziri Tambuwal Mutawallin Sakkwato da jama'ar sa shiga zauren majalisa tare da fesa musu barkonon tsohuwa. 'Yan Najeriya na ci gaba da yin Allah waddai da matakin 'yan sanda. Jama'ar jihar Oyoma sun bi sawun 'yan Najeriya a wajen yin Allah waddai da matakin 'yan sandan Najeriya tare da neman shugaba Goodluck Jonathan da ya yi gaggawa sauka a bisa karagan mulki. Me za ka ce a game da abin da ya faru a majalisar majalisar wakilan najeriya gaskiya abin da an ka aikata bai daidai ba masu ba da doka da kansu a ce su kansu an hana su zama kuma kiran su an kai an gaice su zo su zo su zauna su zartar da wani abu kuma an hana su an ka da su gaskiya harkar najeriya yanzu ya batar da hankalin mutane alhaji isu abubakar magayakin sarkin sasa me za ka ce a game da hanawa honorable aminu waziri tambuwal shiga majalisar wakilai da aka yi wannan abin kunya ne a duk duniya ma ba mu najeriya kadai ba saboda haka yanzu gwamnatin najeriya abin da ya rage mata ba ma ya kamata a ce an shirya an sauke ta ba shi da kanshi shi jino jonathan ya kamata inda yana jin kunya ya sauka wannan abin kunya shi duk duniya ni muhammadu hudaji sarkin fulani sayin nan ya kaga wannan abin da ya faru a majalisar wakilai najeriya jiya to abin da ni ji an yi majalisar wakilai da ta abin nan ta kasa na allah wadden da wannan abin wanda yake abin kunya na wanda an kai wanda ba a taba yin irin wannan ba dun da najeriya ta fara mulki don haka na allah wadde da wannan abin don haka yayi gauga ba sai an ce ya sauka ba yayi gauga da kai ne ya sauka ba shi wani shi jonathan kyare ali bukar mazauni a kele me ra'ayinka game da abin da ya faru a can wannan majalisa gaskiya fi sabilillahi abin da yan sanda suka yi ba daidai ba ne ba shi da doka ba amma kuma ya yi haka da aka yi musu dun saboda mi saboda su yan majalisa da kansu akwai matsala gare su menene matsala wannan mutane ana kashe mutane suna ji kullum kuma su ne doka sun san da wannan abin suka cale wannan abin har gashi yanzu an kawo ana sa barkuna a idon su kada kyau haka saboda ka za su san su matakin da za su dauka kansu nan gaba wasu yan najeriya Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da abin da ya faru a Majalisar Wakilan Najeriya inda jami'an 'yan sanda ka hana ma Honorable Aminu Waziri Tambol Mutawallin Sokoto tare da tawagarsa shiga harabar majalisar Aje Alhamis. Hassan Umar Tambol, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. yanzu haka dai an tsige kakakin majalisar dokokin jihar ikiti bayan an rufe ofishinsa har na tsawon kwanaki da yawa amma sakataren yaɗa labaran gwamnan Mr. Idowu Adelusi ya ce zuki ta mallaki ne ofishinsa na nan buɗe ga dai hira da na yi da mai magana da yawun kakakin majalisar Wale Ogunjobi da shi sakataren gwamnan

kai yanzu haka ina wani wuri ne boye shi ko sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar ta ikiti musa edo a jelusi da ya nemi jin gaskiyan wannan batu shi ko ga abin da ya ce da ni. it is a blatant lie the hmm. office has not been built it is a fabrication by the opposition especially the apc the office is there the office cannot be closed it is a functional office whether, the speaker Omirin is there or not, the office will remain open. Zuki ta mallaki ne, ofishin kakaki na nan bude ofishin da ko kakaki na nan ko baya nan tilas a rabashi a bude sai dai su 'yan jam'iyyar APC na majalisa suna gudun aikin su, kuma wannan ya sa 'yan jam'iyyar PDP su bakwai da uku na jam'iyyar APC suka zauna suka tantance sunayen wasu kwamishinan da gwamnan ya aika musu. To amma an ce ai baya ga rufe ofishin ma yanzu haka an sallami direban shi kakakin ina gasken wannan batu the driver is a staff of the House of Assembly Commission. So the House of Assembly Commission has the right to redeploy, to transfer, you understand? And we have what we call separation of power. Wannan ma ƙarya ce, direba ai ma'aikacin hukumar majalisar dokokin jiha ne, tana da damar ta canza shi ko korar shi ko dakatar da shi ko canza masa wurin aiki duk sa'alin da ta ga dama. Wannan kuma me ya gano gwamna cikinsa? To sai dai na tambayi Farfesa Abdullahi Zuru masanin harkokin shari'a na Jami'ar Abuja. Shin ko gwamna na da ikon kulle ofishin kakakin majalisa? Shi ma ga bayanin da ya mani. Eh, gwamna bai da dama eh, a tsarin kundin tsarin mulki na mu wanda muke amfani da shi a yanzu nan gwamna bai da wannan dama na kulle majalisa ko kuma ofishin karancin majalisa idai da yake a gaskiya ba demokradiyya ɗin ake yi ba mulkin kama karya ne da kuma yin karfi ina ganin shi yasa take ganin waɗannan abubuwan na tasowa amma babu wani babu wata sabga ta tsarin kuma tsarin mulki na ƙasar nan wadda ta ba gwamna wannan daman. Mm. madalla kara shagala ana tare da sashen hausa ne na gidan rediyon murya amurka da ke nan washington yanzu karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya menene matsayin addinin musulunci akan shugabanni masu kira a tare tarzoma saboda harkoki irin na siyasa kazar da ba ta da nono. Jima masu sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A kwanakin baya ne wani faifan bidiyo da ke yawo a kan yanar gizo ya nuna gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shima yake kira ga magoya bayansa akan siwa yan adawa abin da ake wa kyankyasai wato a murkushe su kenan ko a karkashe su. Kada ku damu da kyankyasan siyasa. Kyankyaso ko a gida masai ake samun shi. an gan in so gidanka me kake yi kashe shi kake ma in ka gan gidanka to ku buge su sashen hausa na murya amurka ya tuntuɓi wannan gwamna wanda ya mai da martani akan kalaman da ya faɗa. maganan bidiyo kuma ba magana da na yi kwamfutar kyankyaso kaɗai na faɗi ba na yi maganganu da dama aka yanke wannan don biyan buƙatar siyasa wasu aka dangaya tawa amma don in faɗi ma jama'a duk wanda ke sauraro na a wannan kafa ta labarai ta Voice of America cewa ina nan kan bukana. To ko wannan martani ya gamsar ko kuma bai gamsar ba? Saboda haka ne na tuntuɓi Sheikh Muhammad Sagir Usman, malamin addinin Musulunci kuma mai koyar da na'ura mai kwakwalwa a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudal da ke Kano. Domin ya gaya mana menene matsayin musulunci na akan kalamai na nema a tara tarzomar siyasa musamman daga shugabanni a harkoki na siyasa. Ito, eh aka san su 'yan siyasa ta Najeriya yanzu dama suka samu dama. mafi yawa suna yin amfani da irin wa'annan kalmomin suna faɗa ma yara da 'yan samari don su da hankali su yi hayaniya su hargowa su kuma sun killace 'ya'yansu a gida sun ɓoye su ba sa barin 'ya'yan su shiga irin wannan matsalar sau da wanda zai ji ciwo ko za a kashe ba nasa bane to amma addini bai yarda da irin waɗannan in fa kai ma ce da mutum kyankyaso ba addini ai ka ka saba Allah subhanahu wataala domin Allah ya yi shi mutum kai kuma ka ce kyankyaso ne eh da mutum baya jam'iyyar ka ai bai zan kuma sha ba ko bai zama amfani a gurin ka ba amma shi addinin musulunci bai yadda da irin wannan tunzirin ba domin yana jawowa a yi tarzoma ita ku tarzoma ba ta cikin tsari na addini kwata-kwata Allah bai da a tarzoma ba annabi kawai ba bai ba da go ahead bai ba mutane dama su yi tarzoma yanzu malam a ƙarshe waɗanne irin kalamai shugaba ya kamata a ce na yi wa mabiyansa da kuma waɗanda yake neman goyon bayansa a musulunce a harkoki irin na siyasa gaskiya abin da ya kamata mutum ya yi shine domin yana bangaren da yake wato ya abin nan misali jama'a ne a wurin sosai abin da ya kamata ya ja hankalinsu shine ya ja hankalinsu akan su kula da dukiyoyinsu su kula da rayukansu su kuma kula da lafiyarsu sa'annan kuma su tabbatar cewa sun zaɓi mutumin kirki ko da shi ne yake so ya tsaya abin da ya kamata ya faɗa kenan ko da ni ke so na ƙara tsayawa idan kun ga ban cancanta ba abubuwan da na yi a baya ba daidai na yi su ba ko kuma ko ba na karɓar shawara ko ko wato ban kula da talakawa na ƙasa ba ko ko ban kula da ilimi ba ban kula da rayuwa ba ban kula da ko kare hankali ba ban kula da kare tsaro ba ban kula da kare da kare mata ba ban kula da kare karamin yara ba ban kula da ilimi ba ban kula da lafiya ba ban kula da hanyoyi ba ka gane wato kada ku zaɓe ni ku zaɓi wanda kuka san zai yi muku waɗannan abubuwa din wannan ya gwada mutum ya zama transparent ana ya zama ya buɗe zuciyarsa kuma ya faɗi gaskiyar abin da wato wato yake wato abin da abin da mutane za su iya hango wasa tare da shi don mutane za su auna suna da hankali sai su auna su gani ya kamata ya koma ko ko bai kamata ya koma ba idan koma ko ba zai ba to ya buɗe baki ya ce ya kamata mutane su zaɓi wanda sai ga ya fi cancanta. To madalla Sheikh Muhammad Sagir Usman kenan malamin na'ura mai kwakwalwa a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil a Kano mun gode malam. To madalla man na gode. The Voice of America. Har yanzu dai muna kan wannan batu na nema a murkushe an adawa kamar kinkisai. Nasir Adam El Hikaya wakilin ma Abuja ya duba wannan batun daga wasu ɓangarorin na daban. gane Shi mai addinin Musulunci ya yi tanadi ga masu ingiza ta da fitina ta hanyar furta kalamai na zuga magoya bayan su su kai hari ga waɗanda suke hamayya da su, da hakan baya tantance raunuka da za a samu ko ma ya kai ga rasa rayuka. sanannen lamari ne bara gurbi a 'yan siyasar najeriya kan zuga matasa su ɗau makamai su yi dirar mikiya kan kishiyoyinsu a siyasance dr muhammad kabir adam shine na'ibin babban limamin abuja don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni mutum in zai yi magana ya faɗi alheri ko kuma ya shiru a hudu basa da ya yi ta aikin hajjin bankwana ai cewa ya yi ku sani ko mutanen duniya baki daya daga yau jininku haramun ne a kanku mutuncin wani haramun ne sa'annan haƙƙin wani kuma haramun ne wani ya ɗauka haka ba dama wani ya taɓa haƙƙin wani shi kansa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa ya yi wattaƙo fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ku ji tsoron fitina wadda idan ta taso ba za ta tsaya a kan waɗanda suka jawo ta su kaɗai ba a'a za ta haɗa hadda wadda ya sani da wadda ma bai sani ba hakanan shek saniya ya jingir ya karfafa wannan nasihar wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku ba da haɗin kai a yi aikin ta'addanci da ku duk abin da zai kawo salwantar ran wani ko ka halakawa wani mutum gabarsa ta kafa ta lalace Allah ya kira mu al'ummar musulmi cewa kada mu ba da haɗin kai a yi wannan. Bin dokokin Allah sau da kafa ne kaɗai zai kare 'yan Adam daga nadamar har abada da zarar sun shiga kabari, don ko duk daren daɗewa masu rai za su gamu da mutuwa. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allahu ya rahamanu. Tuma Adalla a gaida Nasiru Adam Hikaya jama'a. abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bella Habib Ladanci daga nan sashen Hausa na murya barka nake cewa salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya. Zakallahu khairan. Yanzu kuma ga ra'ayoyin ku masu saurari. majalisar tarayya suka dauka na yin watsi da bukatar shugaba goodluck jonathan na tsawaita dokar ta ɓaci ya yi daidai domin kuwa babu wani tasiri da dokar ta yi wurin magance matsalar tsaro sako daga shamsu habibu azare tabbas da gwamnatin najeriya da jami'an tsaro sun ceto 'yan matan chibok to hakika da za mu bayan kara wa'adin dokar ta ɓaci a jihohin borno yobe da adamawa amma tunda aka samu akasin haka to a kai kasuwa mu ba mu aminta ba a cewar abdulkadir lawal wa katsina sai kuma wacce ta fito daga safiyanu gumal zangon daura inda kake cewa allah ya sa matakin tsige shugaba goodluck jonathan da 'yan majalisar tarayya suke son yi ya kawo mana mafita a nigeria. shi kuwa shamsu habibu azare cewa yi yunkurin da 'yan majalisa ke yi na tsige shugaba goodluck jonathan mu talakawa sai dai mu ce allah ya tabbatar da wannan al'amari domin kuwa mun gaji da irin wannan mulki na zalunci da ake mana sai kuma wacce ta daga iliyasu muhammad tungan bako inda kake cewa allah ya wajen naka ya lalace raƙumin dawa ya gani gida ya ɗauka ya ka ce ka fara da wannan ne don gani da wasan kwaikwayon da 'yan sandan najeriya suka gabatar jiya a zauren majalisar dokoki a abuja inda suka yi yunkurin hana shugaban majalisar wakilai aminu waziri tambuwar shiga cikin zauren majalisar ba don komi ba saboda rashin jito da ke tsakaninsa da shugaba goodluck jonathan kai jama'a wishin wannan irin cin kashi da me yi kama madalla yanzu kuma ga sahabu imam amma ya dawo da takaitattun labarai Yau Juma'a shugaban Amurka Barack Obama zai yi tattaki zuwa birnin Las Vegas domin ya halarci gangamin neman goyon bayan jama'a kan shirin garan bawul ga shirin shige da fice na Amurka. Mr. Obama zai gudanar da gangamin ne shikin na yakin neman zaɓe da nufin shawo kan Amurkawa kan shirin nasa wadda ya ɗauke barazanar tisa ƙeyar baƙin haure zuwa ƙasashen da suka fito. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ci gaba da gudanar da jerin shawarwari babu kakkautawa da nufin cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar Iran gabanin cikar wa'adi da ƙasa da ƙasa ta ginda wato ranar Litinin. sai dai kakakin harkokin wajen ma'aikatar harkokin wajen amurkan jen saki ta ce abinda ba a sani ba shine ko sakatare kerry zai sake koma vienna inda tun farko yau juma'a ya gana da ministan harkokin wajen kasar ta iran wato muhammad javad zarif kamfanin dillancin labarai na kasar ta iran ta ruwaito yau cewa shi zarif zai koma tehran domin tattaunawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta iran sai dai kuma wasu bayanai marasa tushe suna cewa an dakatar da wannan shiri. Da Najeriya majalisar wakilan kasar ta yi watsi wai ta yi watsi da bukatar da shugaba Goodluck Jonathan ya gabatar na neman a sabunta dokar ta bace da aka kaba jihohi uku da suke arewa maso gabashin kasar. To, dakta kana tun labaran kenan. A shirin mu na yau na dare, kofar mu buɗe take domin ku faɗa mana ra'ayoyinku akan abin da ke damun ku. Lambobinmu suna nan kamar yadda kuka san su wato biyu sifili biyu shidda ɗaya tara tara biyar hudu takwas idan mutum bai samu yana kuma iya gwada wannan biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya yanzu a madadin shi sahabu imam da ya taya ni gabatarwa da kuma juli gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu da ya fama da na'urori ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.